sunana yakub muhammad harun batun da za mu tattauna a kai yau daga cikin ire-iren auren hausawa shine auren kome wato kome na nufin mutumin da ya rabu da matarsa sannan ta je wani gida ta yi wani auren ta auri wani mutumin na tsawon shekaru bayan da shi wancan mutumin kuma wata matsala ta auku tsakaninsu ya ga ba zai iya jurewa ba shi ma ya sake ta daga bisani tsohon mijin nata sai ya sake dawowa ya nemi aurenta har in ta amince sai a sake ɗaura wannan aure kenan ta koma gidan ta ta da wato gidan mijinta na farko ta koma shi ake kira auren kome Ƙila ta haifi 'ya'ya biyu uku hudu ko ma bata taɓa haihuwa a gidan ba amma dai kasancewar shi ne mijinta tsoho da ya rabu da ita sannan ta koma wani gida ta yi wani auren shi ake kira auren komi zai iya yiwuwa bayan ta rabu da wancan mijinta na biyu ta koma gidan mijinta na farko daga bisani mijinta na farkon ya sake sakinta saki na biyu kenan sai shi kuma wancan ya sake sha'awar aurota ya sake aurota ta koma gidansa kuma kenan kowanne daga cikinsu ya aure ta so biyu to idan ta sake komawa can nan ma kome ta yi matuƙar dai ta taɓa yin aure a gidan sannan daga bisani suka rabu daga bisani kuma ta sake komawa gidan kenan dai kawai ya kasance ta taɓa yin aure a gidan suka rabu sannan ta koma ba wai ana dubi ne a kan cewa gidan aurenta na fari ba a nan zan dakata cikin wannan shiri mu haɗa darasi na gaba tare da fatar za ku ci gaba da sharing da kuma yin liking da subscribing da kuma viewing domin ƙarfafawa wannan tasha ta ci gaba da kawo muku kyawawan al'adu na Malam Bahaushe.